sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. shirin na wannan mako. zai mayar da hankali kan cutar sankarar mama ko kuma breast cancer a turanci ciwon da kan tayar da hankalin kowace mace musamman bayan binciken da ke nuna yadda cutar kan iya yin karfi a jikin mace ba tare da sani ba bincike dai ya nuna yadda ake samun karuwar mata masu fama da cutar a sassan duniya da ma adadi mai yawa na waɗanda cutar kan kashe kowace shekara a bangare guda kuma binciken wata kungiya mai rajin bunƙasa lafiyar al'umma ta societal health care a najeriya ke cewa har yanzu wasu al'ummar arewacin kasar na da karancin ilimi kan cutar ta yadda suke alakanta ta da wani batu na daban. Dr. Mahmud Dankade kwararren likita ne a bangaren cutar daji ko kuma kansa a turance ya kuma yi mana ƙarin bayani kan cutar ta sankarar mama alamominta da mara barabanta. Sankarar mama wato a turanci wanda ake nufi da breast cancer ko kuma ana iya kiranta da kansa ta mama ko dajin mama a ciwon kansa ne ko mu ce daji a wanda yake kama mama din yana faruwa a cikin mama din yawanci yana faruwa a mata ne kusan kashi 99 a cikin 100 yana faruwa a mata amma yana yana iya faruwa a maza ma bot ya fi faruwa a mata alamomin wannan cuta su ne yawanci yana fara da dan kullutu haka wanda yake fitowa a cikin mama din kullutun yana fitowa tun farko za a iya samun shi size ya girman shi bai fi girman wake ba so daga dan yana ƙara girma sosai ya zama babba kamar girman maybe ko leman tsami ko kuma girman hannu haka a dunkule kuma misalin yana ƙara girma ne a lokaci kaɗan sauran alamomin kuma su ne ciwo a shi mama din akwai kumburi na na mama din ko kuma fatar kan mama din ta yi ja akwai zubar ruwa ta kan mama akwai shi ma zubar jini ta kan mama da dai sauransu wakilin mu abubakar abdulkadir dan gambo ya zanta da wata mata wadda ta yi fama da cutar ta sankaran mama kuma ta yi mana bayanin yadda ta gano tana dauke da cutar da ma fargabar da ta shiga gaskiya a lokacin da likita ya tabbatar min cewa ina dauke da sankaran mama wato breast cancer gaskiya na shiga tashin hankali sosai har ba kaɗan ba kawai dai lump ne fito mini sai na tafi asibiti sai na je a duba da aka duba sai likita ya tabbatar min cewa akwai lump kuma gaskiya ana da bukatan a cire shi so bayan nan ne na zo na yi shawara da mama na da baba na sai aka ce in je aka yi mini surgery aka cire lump din to daman dole duk wanda aka cire mishi lump din shi wannan abin da aka cire din ana ɗauka sai ana kai shi asibiti a sake gwada shi a gani idan shi abin malignant ne ko kuma benign in abin akwai kansa shine malignant in kuma babu kansa shine benign so bayan nan ne sai aka tabbatar min cewa ni wannan lump da aka cire mini akwai kansa a shi nonon nawa na shiga tashin hankali sosai na yi kuka ina tunanin tunda an ce ina da breast cancer to mutuwa ta ta zo kenan zan mutu to ganin yadda cutar Kabiru kan ɗaga hankalin kowace mace da zarar an ambace ta da ma yadda wasu ke kallon kamuwa da cutar ta sankarar mama tamkar tikitin barin duniya. Mun sake tuntuɓar Dr. Mahmud kade wanda ya ce ko shakka babu cutar na da razanarwa amma fa akan iya warkewa sabanin yadda wasu ke tunani. Ana jin alamar kullutu a cikin mama komai kankantarsa zai iya zama kankantar yadda muka faɗa kamar girman wake so ana jin alamomin komai kankantarsa sai a garzaya a tafi asibiti a wali likitoci bayani akwai wani gwaji da muke so mata su ringa yi wato self breast examination gwaji ne wanda mace duk lokacin da take al'ada za ta ringa lallatsa mama din ta ji ko akwai dan kullutu wanda bata saba ganin shi ba ana warkewa idan har an samu cutar a mataki na farko ana iya a ba mutum magani ko kuma a yi aiki na tiyata a cire wannan kullutun shikenan mutum ya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda likitan ya yi bayani ita ma wannan mata ta samu nasarar yakar cutar ta sankarar mama ga kasancewar ta matsalar tatar da wuri. Na warke bana bana tare da wannan cuta babu wani abu a jikina yanzu sai dai maybe ko tabo ko kuma tarihi ko kuma labari da zaka ba wa mutane su san cewa you have gone through wannan battle na cutan nan. Eh gaskiya lokacin da aka ce mini ga abin da yake damuna bayan na gama tsoro kuma daga baya sai na tawakali na dinga samun testimony daga waɗanda suke ɗauka da wannan ciwo da abin da suka yi going through kuma sai na ji ina samun karfin gwiwa sosai sai na gama abun ba ma yadda nake tunani haka yake ba mun dan jahilci asalin yadda shi ciwon ma yake da kuma yadda ake warkewa an yi mini surgery an yanke min kuma nono kuma alhamdulillahi gani na ina yawo normal in ban gaya wa mutane ba ma babu wanda zai gane cewa na taɓa yin wannan ciwon ina kwalliya na ina komai na ina sa kaya na normal kamar kuma kowace ya mace yadda za ta yi ba za ka taɓa ganewa ba. To ko mata na rungumar shawarwarin likitoci na yiwa kai da kai gwaji don gudun kamuwa daga cutar mun zanta da wasu mata don jin irin matakan da suke ɗauka don kare kansu daga kamuwa da cutar ta sankaran mama. An ce wani kamar halitta ce ko kuma an ce ana ga dama To a bangare dai kamar yadda likitoci suke daɗa jan mu shine yawan gujewa shan magunguna ba bisa ƙa'ida ba. Like irin supplement haka da za a ce ko yana gyara mace ko makamancin irin wannan to gaskiya ina gujewa kaina shan irin wannan supplements din sannan kuma kamar yadda likitoci suka faɗa shi ma a irin maganin gargajiya wanda in ba ƙwararren likita um, masanin gargajiya ne yake badawa ba ba zan amfani da shi ba sannan yawan motsa jiki tsaftar jiki ko kuma daga naji wani yanayi ya canja nakan sauri in garzaya asibiti kamar yadda likitoci suke faɗa cewar daga kaji dan yanayin ka ya canja na irin wannan maman to kai sauri ka garzaya asibiti ka je ina bin matakan kariya da kamuwa daga sankaran mama ne ta hanyar motsa jiki na da kuma kiyaye irin abincin da ya kamata in ci sannan kuma ina kokarin bin shawarwarin da likitoci suka dora mutane a kai na kan cewar Kullum da safe mutum ya mammatsa mamansa in ya ji wani sabon kullutu ko wani sabon yanayi a tattare da shi zai iya zuwa ya tambayi masana kiwon lafiya lafiya. Dan kamar kwanaki da na ji yanayin da bai yi mun ba da na je likitan ma har dariya ya a akan cewar na je din na rude ga abin da yake faruwa ce a za ta iya yiwa na yi zazzabi huce zazzabi ce ta kawo min haka. Zan yi kokari na gana kamanta shawarwarin da mahukunta kuma masana harkokin lafiya suka yi bayarwa musamman ta yadda mutum zai yi kokari ya ga ya kare kansa daga kamuwa da ita kanta wannan cuta ta sankarar mama. tsafta tana da matukar muhimmanci kuma nakan yi kokari na gana tsaftace ita kanta rigar da ake sanyawa a koda yaushe da kuma rashin kwana kwana da ita da daddare sannan kuma da yadda mutum zai yi kokari ya ga ko da a sati ne ko da ba kullum ba ina kokarin daga hannaye na sama na saka hannuna ina tabawa in ji cewar babu wani sabon abu da ya faru da shi ko wani kullutu ko wani abu da mun an ce shi ne mafari ina yawan ji a rediyo muna gani a talabijin irin in ta kama mata ana yanke musu maman su ni dai a iya matakan da nake ɗauka shine yawanci na ji likitoci suna ba da shawara akan a ringa yawan kula da tsaftar hezi iya lis dai ya zamana na ka saka ta yau ka wanke ta ka sai ka kara maimaita ba ko kuma ka bari ta daɗe a jikinka sannan na ji ana cewa yawan saka kuɗi a bireziya shi ma yana haifar da wannan matsala gaskiya ina kiyayewa sosai dama ni saka ma kuɗi a nan gurin ba al'ada ta bace ba gaskiya ni wannan cuta ma tana tsorata ni sosai saboda rayuwa ba za ta yi daɗi ba idan yau aka ce an yanke maka mama to la'akari da cewa cutar da sankaran mama ko kuma breast cancer na da tarin wahalhalu da kuma tsadar magani aliyu ibrahim adamu ajinki na society healthcare ya ce akwai buƙatar shigowar hukumomi don wayar da kai da kuma tallafa wa masu ɗauke da cutar abin da hukuma ya kamata ta yi bai wuce ɗaya zuwa biyu ba na farko dai ta samar da kayan aikin da idan mutum allah ya riga ɗora masa zai iya samun lafiya tun a gida na biyu kuma a ci gaba da wayar da kan al'umma saboda duk wanda fa bai tabbatar ya yarda da wannan ciwon ba to fa in ya kamu da shi ba zai yarda ya kamu ba sai ya cinye shi so wayar da kai shine abu mafi muhimmanci wajen yaƙar cutar sankarar mama Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Duka-duka kuma a nan shirin sai da sa'aya a madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abubakar Abdulkadir dan Gambo. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.